Assalamu alaikum mai sauraro, barka da wannan hantsi kuma barka da kasancewa da shirin ciwon mace tare da ni Aisha Mu'azu. Shirin ciwon mace a yau ya karɓi bakoncin Hajiya Amina Ahmad mai aikin sasanta al'umma kuma 'yar kungiyar fida reshen jihar filato da hajiya rakiya usman shahararriyar 'yar jarida waɗanda tare za mu tattauna a game da ƙalubalolin da mata suke fuskanta duk ko da irin ci gaban da ake gani mata sun samu a fannonin rayuwa daban-daban. sauraro lafiya. To Hajiya Rakiya duba ga irin ci gaban da mata suka samu a fannonin rayuwa daban-daban. wasu suna gani cewar har yanzu wasu mata suna fuskantar cin zarafi duk da ci gaba da aka samu duk da aka mata suna fuskantar kalubale da dama a fanni daban-daban na rayuwarsu ta fannin wurin aiki duk inda aka ce mace tana shugabanci akwai maza da suke aiki a karkashin suna ganin su ya kamata a bawa daman ba mace ba don haka za su yi duk iya kokarin su kuntata mata su bakanta mata su bata mata suna ko su tabbatar da cewa ta gaza a wannan daman da aka bata da wannan makamin da aka bata domin a nuna da cewa mace tana da rauni wanda kuma a yawancin lokuta ba haka bane wasu lokutan ma abin da mace za ta yi namiji bai iya yin su saboda jajircewa shi yasa Allah ya sa su ne ka zaman iyaye wanda za su haifi 'ya'ya kuma su yi renon su kuma su ba su tarbiyya wanda mazan ba za su iya yi ba a yawancin lokuta shi yasa bazan suna ganin a gara su na kasa matan su basu a gida wurin aiki ba na su ba wannan kalubale ɗaya kenan idan aka zo kuma ta fannin zamantakewa yau da gobe ko a ce wurin abin da ya shafi auratayya za a gan cewa maza da yawa ba su so su bar matan su ma su yi nan da nan sabida suna tunanin idan ta yi nan da nan za ta je ta yi ba daidai ba ko kuma za ta je ta gamu da wani irin da su dai ba su kwanciyar hankali to dan haka sai suna dauka suna amfani da wannan damar suna cin zarafin mata saboda su sun sanya sai idan suka fita waje sai su gan kaman matan ma idan suka fita hakan su ma suke yi wasu kuma zato ne irin abin na zuwa a kansu ne kai sai su ce ai abu kaza fa zai iya faruwa to tun kan ya faru masu zuciya ga ayyana musu da cewa ya faru sai ku ga an sa matan a gaba su kuma a gidajen su gaba ɗaya su kasa samu sakewa to ba mata fannin ba zan kaɗe ba akwai matsalar da ake samu na a ce ko uwar miji ko yan uwan miji wanda za su iya suna bata ma ita mace suna a gurin mijinta ko su bata ta a gurin mijinta inda mijin zai dama yana jin yana jin ta haka kawai ba dalili zai iya yana dukanta yana gaya mata bakaken maganganu baya sakewa da ita a matsayin shi na mijinta a gida in ya zo ma sai ya zo kamar wani abu nan bariki aka shigo ba zai dariya da ita ba ba zai hira da ita ba ba zai sake da ita ba kwata kwata to wannan ma duk yana cikin tsarin cin zarafin da ake ake magana uwa uba ma a zo fannin masu dukan kan ma su ina ganin dai aure dai ba wasa bane duk abin da mace dai zata ma mijinta dai duk laifin dai bai gare ya zaunar da ita ya mata magana a cikin natsuwa da hankali ba yadda za a gane tunda sun yarda da cewa mata muna kasance ne eh an yarda duk da dai addini da ya gasa tsara yadda kowane bangare da mazan da matan duk Allah ya dora kowa inda ya kamata amma dai saboda yanayin zamanin da muke ciki yanzu da kuma tunani na mutane especially ta fannin al'ada mace kawai abin a kasan namiji take to kuma duk an yarda da wannan tunanin mata da ya kuma sun yarda da hakan sun zauna ɗaiɗaikun da basu yarda da hakan ba ba su samu zaman lafiya a gidajensu to irin wannan tunanin ma yana kawo matsala shi ma haji amina wani irin ƙalubale kuke fuskanta a ɓangaren ƙungiyar ku ta fida ina aiki wajen ci gaban mata da kuma kwato musu hakokinsu inda aka danne su misali mukan je kotu-kotu mu buma mata haƙƙinsu wajen misali idan an ma yarinya ko babban mace faɗe ko an ci zarafinta ta hanyoyi daban-daban mukan je kotu mu tabbatar cewa an fitar musu da haƙƙinsu wannan abu yana da ƙalubale wajen yin shi wajen buma mata haƙƙinsu da far farko kalubalen da muke fuskanta shine daga su kansu matan wani lokaci sai sun zo da kansu sun sanar mana ko kuma al'umma su ta zo ta sanar mana akan irin cin zarafin da ake musu watakila a gidajensu ne tare da mazajen da sauran abokanin zaman su wani lokaci kuma yara ƙanana ne idan aka ci zarafin su idan aka kawo mana rahoto kungiyar mu mukan bi idan na zuwa aje kotu ne don a kwato ma mace hakinta mukan je idan kuma kuma abin da ya kama na sasantawa ne tsakanin matan da mutanen da suka samu damuwoyi tsakanin su mukan zauna mu sasanta amma ta inda muka fi samun kalubale shine wajen zuwa kotu a kwato hakkin mata wani lokaci sai kun fara bin yanayin yadda za a kwato mace hakkinta daga baya sai ta data ce ita ta janye ta fasa barin idan aka ce ya shafi fyaɗe ce ta janye saboda watakila idan kika yi bincike mai zurfi sai ki samu ana ko mata barazana wajen cewa idan idan ta ci gaba da bin wannan hakkin nata akwai wani barazana da take eh, da take fuskanta wani lokaci kuma akan shigo mata da addini da al'adu a zo a gaggaya mata maganganu yadda za a canja mata tunaninta wajen ta bi hakkinta sai a canja mata tunaninta ta fara cewa ita ta bar mutum da Allah ko kuma eh, ta ga ba shi ma da amfani bin hakkin to ta inda muke samun kalubale kenan sannan kuma wani lokacin kalubalen yakan faru ne tun daga shi kotun ma sai ka ga an je ko a baya a karbi cin hanci hanci da rashawa sai kaga ana wasa da hankulan mutane wajen ganin cewa an yanke hukunci domin a kwato mace haikinta wani lokacin kafin a je kotu daga wajen jami'an tsaro ma mukan fuskanci irin wa'annan wajen idan aka kawo wani ƙara misali wajen jami'an tsaro sukan ce ku koma gida ku sasanta wannan damuwa ne na gida da za a sasanta kuma wani lokacin ba damuwa ne na gida damuwa ne da ya kamata a hukunta mai laifi domin idan aka hukunta mai laifi da farko mai laifin nan yakan tsorata da sake aikata irin wancan laifi kuma yakan iya zama izina ma ga wani wanda yake da niyyar aikatawa ko kuma yana aikatawa a wani waje amma ba a kama shi ba idan ya ga an yanke hukunci to yakan ji tsoron kara aikata irin wa'annan laifuffukan don domin zai ji tsoron kada a kama shi a yanke mishi hukunci mai kama da haka. Hajiya Rake har yanzu na dawo gare ki. ana maganar daidaito a bangaren mata a fannin aiki wanda wasu suke inkarin wannan yunkuri kina gani abu ne mai yiwuwa ba a ce mace ta haɗa kanta da miji ba a ko ta ki ko ta so da shi ne shugaban gida dole ta bashi girman shi ta mutunta shi ta bashi daman shi ba a ce ta daidai tsawo da shi ba amma dai duk da haka wasu mazan ba su a ganin haka suna abuzin iko da Allah ya ba su kowace wannan matsayi da Allah suna amfani da shi ta hanyar da ba daidai ba suna cin zarafin matan su su dake su su zage su su hana su abubuwan rayuwa na yau da gobe wanda ko addini ma ya dora da cewa dole namiji zai mamace ko kuma ya nuna musu ya nuna mata ma ita bata isa ba ko a gaban mutane a waje zai iya maye mata abin da ya ganda dama don ya kaskanta ta ya nuna cewa shi wani ne to wannan ma duk yana cikin matsala uwa uba kuma a sake zuwan gefen abin da ya shafi fannin al'adu ana amfani da al'ada sosai ana cutar mata ana kuma fakewa da addini a shigo da al'ada ana cin zarafin mata akan wannan abun sai a ɗauko al'ada a ce ai al'ada ne ya ce kaza sai a dan fake da wani dan abin da aka faɗa ta fannin addini sai a dore da shi sai a nakasa mata a hana su gaba to duk wannan abin cin zarafin da ake da kuma nakasa mata da ake shi yake ƙara sa ci gaban mata a duniya baya tasiri sosai kuma ba a samun mata da yawa a matsayin da ya kamata a ce an same su kamar na magana Kamala Harris da aka samu kwanan da ta zama abin da shugaban kasan Amurka ba shugaba ba vice president to kin gani da ce akwai mata da yawa da za su iya rike wannan makama amma dai ana musu kallon kallon cewa suna da rauni ana kallon cewa duk mace ya kamata a gidan mijinta take tana kicin tana girki ta share ta tashi ta yi wanke wanke ta yi shara ta kula da 'ya'ya ta hayayyafa shine ake ganin abin da ya kamata mace ta ci amma duk wanda ta tashi ta jajirci ta nuna cewa za ta yi wasu suna cin nasara suna cima burinsu amma dai in suka baki labarin abubuwa da kalubalen da suka fuskanta kafin suka isa nan zaki da cewa an samu matsala sosai amma sun jajirce ne sun siya to ba kowa bane yake da wannan da keken zuciya a cikin mata Hajiya Amina me za ki dora akan abin da ta ce daga lokacin da aka fara a eh, kwato hakkin mata zuwa yanzu akwai kalubale masu yawa kalubalen kuwa ya danganta da irin yanayin yadda muka samu kanmu a ciki ne wani lokaci yakan fara daga al'adunmu da sauransu ko da yake a duniya baki daya ba wai a yankin afirka ko kuma a najeriya ba ne kadai akwai kalubale wajen kwato hakkin mata saboda from a uh, orientation da sauransu a uh, wani lokaci lokaci fassara ne bisa ga yadda mutum ya fahimci addini domin addinonin nan guda biyu da suka fuffuce a duniya baki ɗaya kamar addinin islama da christianity eh, ya zo mana da maganganu da yawa akan mata a wanda wani lokaci ya danganta da yadda ka fahimci abin amma bisa ga fahimtar da ya zama shine kamar general narrative da yake da aka fahimta shine cewa namiji shine yana kan mace namiji shine gaba namiji shine shugaba namiji ne kamata ya mulki to saboda irin wancan tunanin da kuma fahimtar mu ga addini saboda wayannan dalilai sai ana ganin cewa dukkan abin da namiji ya yi daidai ne ko wajen shawara ne ko kuma a aikace wajen aiki to mai sauraro gashi mun ɗauko gangara sai dai kuma lokaci ya cin mana amma idan Allah ya ara mana rai za mu dora daga inda muka tsaya a makon gobe yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka da bakin namu hajiya amina ahmad da hajiya rakiya usman sai wanda ya daidaita mana sauti solomon abu ni aisha mu'azu nake cewa mu wani lafiya